Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata 30 ga watan Janairu shekarar 2018 a kan mitoci 16, 25 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkan mu da haka baba ya kuma kiri ne tare da sarfila hashim gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun horar da matasa sana'o'i daban-daban wanda yawan matasan ya kai 249. Haka kuma muna ɗauke da shirin nan na dawo lafiya. Kana kuma akwai sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru, jamhuriyar Nijar. Sai kuma saƙonni da ka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin Amurka da Turkiyya saboda goyon bayan da Washington ke baiwa mayakan ƙuradawa a Siriya. Masana na gargaɗin cewa rashin amana tsakanin ƙawayen ƙasashen ƙungiyar NATO shine ya haddasa zaman ɗarɗar ɗin, kuma yake zama babban ƙalubale ga shawo kan lamarin. Yayin da dakarun da turkiya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki gundumar Afirin ta Siriya. turkiya na buƙatar amurka ta janye sojojinta da ke taimaka mayakan kwardawan ypg a birnin manbij na siriya birnin da turkiya ke shirin afkawa a yanzu haka babu da tsakanin ɓangarorin biyu a cewar wani mai sharhin siyasa samiz ediz na shafin almanata da ke kan yanar gizo ya ci gaba da cewa a bayyane yake cewa amurka ba ta yarda da turkiyya ba haka zalika ita ma turkiyya ba ta yarda da amurka ba ba wai kawai saboda siriya ba amma saboda baki ɗaya batutuwan da ke tsakanin su tun yunkurin juyin mulkin a turkiya shekaru biyu da suka gabata ƙasa amurka ta ce ana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake yi ta bayan nan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar amurka amma ta ce tattaunawar na samun ci gaba sannu a hankali ne wakilin amurka a yarjejeniyar cinikayyar robert lighthizer ya ce tattaunawa da ta kwashe mako guda ana yi a kanada tsakanin amurka da mexico da kuma kanada din wadda aka kammala a jiya litinin wani mataki ne na samun ci gaba duk da haka ya ce tattaunawar na bukatan kara kuzari kafin zaman da aka shirya yi nan gaba a birnin mexico city a karshen watan fabrairu shugaban amurka donald trump ya sha bayyana yarjejeniyar da ta nafta a matsayin bala'i ya yi kuma barazanin cire amurka daga yarjejeniyar wanda aka kulla shekaru 24 da suka gabata inda har ba aiwatar da wasu manyan sauye-sauye ba gwamnatin shugaba trump na tsawara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga amurka ta hanyar binciken kwakwaf ga masu neman shigowa da kasashe goma sha da ake ɗauka a matsayin wato masu tsananin haɗari jami'ai sun ki bayyana sunayen kasashen masu tsananin haɗarin lokacin da suka kira manema labarai domin bayyana wannan canji amma an yi ta bayyana kasashen a rahotanni kasashen sun hada da masar da iran da iraki da libya da mali da koriya ta arewa da somalia da sudan ta kudu da sudan da siriya da kuma yamal wani jami'i ya ce bambanci ɗaya za a gani shine wato yiwa mutanen da suka fito da kasashen tambayoyi masu zurfi sabbin matakan da aka ɗauka za su shafi ƙasashen da ke cikin jerin sunayen kuma zai iya haifar da jinkiri ga masu wato masu son shiga ƙasar ana kyautata tsammanin yawancin sauye-sauyen da aka yi za su fara aiki zuwa ƙarshen watan maris a cewar wani jami'i ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc shugaban ƙasar colombia juan manuel santos ya dakatar da zaman tattaunawa na samar da sulhu da ake yi da 'yan tawayen eln bayan wani harin bam da ake zargi 'yan tawayen da kaiwa wanda ya kashe 'yan sanda goma sha ɗaya 'yan tawayen eln ba sa aiki da abin da suke faɗa a cewar shugaba santos a jiya litinin ya kuma baiwa 'yan sanda izini ɗaukar duk matakan da suka kamata a kan 'yan tawayen da kuma yaƙi da ta'addanci kamar ba taɓa yin wannan zaman tattaunawa na samar da sulhun ba jami'an ƙasar na zargin 'yan tawayen eln da laifin kai wasu hare-hare guda uku a kan birnin barkiya na garin da kuma garin santa rosa wanda ya kashe 'yan sanda bakwai da raunata wasu mutane 41 yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ta kare a farko wannan watan amma kamata ya yi a ci gaba da zaman tattaunawar colombia ta sa hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da babban kungiyar nan ta 'yan tawayin fark a shekarar 2016 biyo bayan tashin hankali da ya kwashe shekaru 50 ya yi kuma sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 200 kungiyar 'yan tawayin ta ajiye makamanta kuma ta zamo wata babbar jam'iyyar siyasa a ƙasar gwamnatin colombia na fatan samar da irin wancan yarjejeniya da ƙungiyar na eln faɗa tsakanin 'yan awara da sojojin gwamnati a kudancin yamal ya kashe akalla mutane 36 a cewar kungiyar agaji ta red cross yayin da shugaban ƙasa ke zargin mayaka da juyin mulki kusan mutane 185 ne suka samu rauni shugaban ƙasa abdulrabu mansur hari ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta yana mai cewa ta waye da makamai ba za su samar da zaman lafiya ko gina ƙasar ba ya ce makiya na hakika su ne 'yan tawayen huthi da iran kimara baya kuma komai ya faru a dalilin faɗan faɗan da ya ɓarke ne lokacin da shugaba ya yi da buƙatar 'yan awaran ne ya kori minista ahmed obed bin dagar da suka zarga da cin hanci da rashawa 'yan awarin na samun goyon bayan daular kasashen larabawa waɗanda ke son maido da kudancin yamal a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta mayakan sun kame gine-ginen gwamnati masu yawa a birnin aden wanda ke zama babban birnin gwamnati hadi da kasashen duniya suka amince da ita kudancin yamal na zama ƙasa mai cin gashin kanta kafin ta haɗe da arewacin yamal a 1990 labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla gwamnatin jihar borno tare da haɗin gwiwa hukumar raya ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato undp a takaice sun horar da matasa 249 sana'o'in hannu daban-daban ga dai haruna dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto gwamnatin jihar borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya wato undp e sun horar da wasu matasa 249 kan wasu sana'o'in hannu daban-daban an dai ɗibi tsawon wata shida dai ana horar da waɗannan matasa da suka da mata da maza kan waɗannan sana'a da suka da ɗinki da kanikanci da aikin kafinta da walda da gyaran wayan hannu da ma aikin gyaran kwano da ake kira aluminium work gwamnatin borno da hukumar raya kasashe na majalisar ɗinkin duniyan undp sun miƙa waɗannan kayayyakin na miliyoyin nauri ga waɗannan matasa wanda har ma gwamnan jihar borno wanda lukashi shatima ya ja hankulan matasan yana mai cewa akwai wayanda sun koyi aikin tailoring muna yanka yaran mu yan makaranta uniform akwai wayanda sun iya aikin carpentry da sauransu muna gine-gine ban ga dalilin da ba za mu yi amfani da skills din da suka koya ba waɗanda sun koyi aikin fanalbitin da sauransu za a tallafa musu su fara sana'a to na gode muku na gode muku Allah ya ba ka samu zaman lafiya. Ita ma makiliyar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Borno, Mizuho Yokai, ta yi bayanin ta tana mai cewa. Now you have a skills, which is your power, your future. Please use it. Ta ce yanzu kuna da sana'ar ku, wannan shine karfin ku shine kuma hanyar gudanar da rayuwar ku don Allah ku yi amfani da shi yadda ya kamata kar ku yadda ku sai da su real success is rising every time you fail i will tell you it is not easy kuma ina so in gaya muku cewa nasara ita ce sake yunkurowa duk lokacin da ka durkushe duk da cewa wannan ba abu ne mai sauki gudanar da rayuwarku kan wannan sana'a da kuka koya don za ku fuskanci matsaloli da dama amma idan kuka jure za ku kai labari cikin ikon Allah Professor Babagana Umar dai shine kwamishinan ma'aikatar sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram daidaita da kuma sake gina masu matsugunni wanda sa ce ta horar da waɗannan matasa duk wayannan kana gani ba yara masu kudi muka dauka ba from different locations ke in sun samu training din mutum daya ya samu training insha Allah a shekara biyu uku zai yayi training mutane 50 su nawa ne adadin su nawa ne yanzu 249 kamar sana'o'in da suka koya sanan sana'o'i guda shida eh. daga karshe kamar nawa kashe ne wajen sai waɗannan kayayyaki a kudin da yawa ne gaskiya akwai wanda mu muka sai akwai wanda UND ya zo ba zan yi amfani ba amma a kalla kayan nan da kana gani ba zai kasa da miliyan dari biyu da uku ba to komai me matasan da suka karbi wannan horo ke cewa Alimo da Bukar ah. ne wani kayan aka baka wannan kayan mechanical mechatronic aka bani an bani ne saboda na je ne sana ni ma in taimaki wasu dama kana wannan sana'a ne dama ina yi eh, da wanda nake yi din hmm. roadside mechanical hakan nake yi amma da yake yanzu dan komai ya canju na rayuwa shi yasa yanzu muka je muka yi na na'ura yanzu mota in ya zo da problem ba wai sai mun tambaye mutum ba mashin za mu sa mu duba me problem din motan sannan muka gani sannan mu tabbatar mu ce to ga abu kaza ne ya samu matsala sai mu ga yamar in ya ce ai da nake gani kamar na duba motoci ne haka na duba motoci da na kunce kunce da na daure daure duka sunana Janet Ibrahim me aka baki ke an bani kayan panabiti da spray paint su kanal biti in kin ce ba kaman aiki ne wanda kowa sani aikin maza ne ke kina wannan aikin ne ban taba yi ba amma program ne sa na shiga kin shiga mm. kuma an horar da ku game da wannan aiki sosai kuwa eh, za ki ga cewa kin yi wannan aikin ko kuma za ki je ki aje kayan ne ko haka ah, yanzu haka ma na fara practice na sha cikin gari kama a bamu kayan a da yake aikin talabijin ne can hanyar galadima kamar talabijin na mene na mota ne ko na me na motoci wasu matasa kenan 249 da gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya duniya suka horar kan wasu rawoyin hannu daban-daban guda shida haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kwa gadon tilar makula da su. na jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin. To ma dalla a gaida Haruna Dauda, kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Dalla da fata an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu yi hira da wani matashi da ya bayyana matukar damuwarsa ga yadda ake samun asarar rayuka da dukiyoyi akan hanyar Kaduna zuwa Kano, wanda hakan ya kai shi ga yin wasu rubuce-rubuce a kan hanyar, tare kuma da jan hankalin hukuma akan irin abin da ke faruwa akan wannan hanyar. Da farko malamin ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka. Um, farko dai sunana Alhassan Ebala kuma ni dan jarida ne uh, da wani gidan talabijin a Abuja mai zaman kansa a Abuja wato babban birnin tarayyar Najeriya. Malam Alhassan Ebala a cikin wannan lokaci ka yi rubutu a kan hanyar da ke fita daga uh, Kaduna ya ratsa Zaria zuwa a Kano eh, har ma ka kwatanta da wato kaman tarko ne na mutuwa. Menene babban dalilin da ya sa kai wannan rubutun akan wannan hanyar? Na farko kasancewa ta wato dan kwance dan Kano ne ni kuma na aiki a Abuja kwance Abuja ma ne karatu so hanya ta ce nake bi a kowane lokaci bisa la'akari da yadda ake samun haɗarurruka kuma za ka samu cewar a yawanci waɗanda suke waɗannan haɗarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu ba ne yawanci 'yan kasuwa ne da suka taso da gurare mai nisa za su tafi kano ko kuma za su dawo da kano sun siyo abubuwa wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin kano wanda kuma kano ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za a iya cewa a Najeriya don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo. So wannan hanya ita take haɗa arewaci ko kuma tsakiyar Najeriya ko kuma mu ce wato arewa masu tsakiyar Najeriya da kuma Kano. Har ila yau waɗanda suke da Kaduna da sauran gurare nan za su biyo. Yadda ake samun haɗarurrukan a gani na zai kawo wato a cikas wajen ci gaban tattalin arzikin a wato jihar Kano gabaki ɗaya. a kasancewar mutane za su ga cewa saboda haɗarurrukan da ke faruwa wa za su ce idan ma ka je kanan bambancin farashin ba zai wuce kaza ba kada ma ka je ka yi hatsari kada ka je ka yi wannan sannan su kansu masu motoci za su yi tunanin abubuwan da zai iya zuwa ya dawo wajen motoci so wannan dalili sa na ga ya dace na yi rubutu na janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya domin kamar yadda na yi rubutu na san cewa ko shugaban ƙasa sai ya karanta gwamna sai ya karanta da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta don haka idan suka karanta za su gane cewa tofa wannan hanya da ta yi haɗa waɗannan gurare a wato mutanen mu fa suna mutuwa waɗanda muka ɗauki alkawarin cewar za mu kare rayukansu da dukiyoyinsu gashi suna mutuwa ga abubuwa na tattalin arziki ana kara samun raguwa a kowane lokaci to wannan yasa gaskiya na na yi wannan rubutu. To malasan kafin mu je irin ko kuma wato amshin abin da amshin da su hukumomin suka yi bari mu duba a matsayinka na ɗan jarida ko za ka iya ka ba mu alƙaluma irin haɗuran da ake samu akan wannan hanyar? a shekarar da ta gabata wato shekarar 2017 kadai akalla an rasa rayuka sama da ɗari a wannan hanya kamar yadda ko sati ba a yi ba na yi magana da shi kakakin wato hukumar kare haɗura ta ƙasa wanda yake faɗa min cewar har yanzu masu ma suna nan suna a tattara bayanan aƙalla mutanen gabaki ɗaya da suka mutu amma dai akalla a ƙasa akwai sama da mutane ɗari da ake da tabbacin sun rasa rayukansu domin idan ba za a manta ba a cikin wannan shekara akwai a rana guda ma da sama da mutane ashirin suka mutu wanda ita hukumar kare haɗuran ta tabbatar da haka. To bari mu duba bayan kai wannan rubutu naka kuma aka buga shi a jaridu da kafofin sadarwa hadda ma na zamani. Menene hukumomi suka faɗa game da irin wannan maganan ko kuma batu da ka ɗauko kuma menene ma ainihin talakawa suka yi suka faɗa game da irin wannan ah, labari da ka buga? gaskiya ni kaina bayan na yi wannan rubutu wato abin ya ja hankali sosai wanda musamman a sabar sabon kafar yada labarai wato social media wanda na ga manyan mutane da ban tunanin za su wato za su ƙara yaɗaɗa wannan rubutu da na yi ba wato su yi sharing ba suka dinga amfani da shi ta kafar yada labarai ta twitter da facebook har ma da whatsapp wanda wannan ya yadu wanda ni kaina da na rubutun daga baya sai abin mutane suka dinga turo mun wasu ma ba su san cewar ni ne ba <laughs> aka ci gaba da turo mun so kuma a twitter ma na ga mutane da yawa waɗanda suka fito daga yankin arewa maso yammacin najeriya wato su kaduna kano katsina a su ma gaskiya sun yaba da wannan rubutu da aka yi domin sun tabbatar da cewar hanyar ta lalace da mutane suke ta rasa rayukansu kuma ana asarar abubuwa da dama da suka shafi tattalin arziki. A nan za mu datsa aya a mu da Malam Alhassan E. Bala kuma mu ci gaba da hiran a sabon mako. Yanzu a madadin bakon namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yaku makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To muna godiya ga Malam Alhassan Ibala. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun kasar Jamhuriyar Kamaru. jamhuriyar Nijar. za mu soma sharhin jaridun da jaridar lactalite wacce ta rawaito korafin ma'aikatan ritaya a sakamakon lura da kangin da suka shiga a sanadiyar rashin samun kudaden fansho jaridar ta ce a ƙarshen kowane wata uku ne ya kamata a ba waɗannan tsofaffin ma'aikata hakkin da doka ta yi tanadi sai dai a maganar da ake a yau an shafa watanni sha hudu ba tare da sun samu koda a nini ba alhali gwamnatin ta nijar a watannin da su gabata ta ɗauki alkawalin magance wannan matsala kwata-kwata jaridar lagrif na cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta dakatar da shirin nan na samar da aikin yi ga 'yan kasar da ke da sha'awar yin aikatau a kasar saudiya kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar majalisar ministoci matakin zai ci gaba da aiki har zuwa lokacin da za a tabbatar da daukar ingantattun matakan bayar da kariya a dokance ga ma'aikata 'yan nijar da ke saudiya in ji lagrif jaridar la nation na cewa kamfanin areva ya canza wa kansa suna zuwa kamfanin orano a wani yunkurin rufe babin tsohuwar daraktar kamfanin anlo virgin wacce a zamaninta kamfanin ya fuskanci matsalolin da suka hada da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci da a ɗaya gefe wasu manyan rigingimun shari'a a kotuna. To amma an ya kuwa canza suna kawai zai iya batar da dukkan miyagun abubuwan da ake zargin Areva da aikatawa shekara da shekaru? Jaridar Le ta bayyana cewa 'yan sanda sun cafke wasu ƙananan 'yan mata a wata unguwar birnin Yamai saboda samun su da laifin aikata ɗabi'un da suka saba wa al'adun jama'ar Nijar. Wata bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta ce ta ba jami'an tsaro damar gudanar da binciken da ya gano waɗannan ƙananan 'yan mata da ke tallata kansu a matsayin kilakai. jaridar ta kara da cewa ya rage na hukumomi su ba irin waɗannan yara aikin yi daga cikin ayyuka dubu hamsin ɗin da ɗan takara muhammadu isuhu ya yi alkawalin samarwa matasan ƙasar a yayin yakin zaben shekarar 2016 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kuka ike kuke aiko mana. Lawal Abubakar bai daura daga Sokoton Najeriya da Alabiyar Yari Hausa ba sako na nan ga ilaha yan Najeriya ne da Kirista. musamman mutanen jihar kano kusan miliyan ashirin dangane da abin da mai girma tsohon gwamnan jihar kano rabi musa kwankwaso na bayani babu shakka na ji daɗin bayanin da yi na dangane da cewa jarabawa ga rago ba tsoro ba ne mutunta doka da yancin ƙasa da sanin haƙƙin jama'a wajibi na ga duk wani mutum ɗan najeriya babu shakka da ziyarar da jayi ta yi daidai saboda ni ci gaban kano ci gaban kwankwaso ne ci bayan ta ne ci bayan kwankwaso ne. salamu alaikum sashi hausa na murya amurka mai magana ta ni ɗan takara daga dogon daji tambon lokal gami to allah sashi hausa na murya amurka yana son isannin sakona ga al'ummar najeriya abinda da nake kira gare su don allah su rinkaiwa gwamnati muhammadu buhari addu'a allah ya kara ba ta cigaba na al'amuran ta tsokon cigaban ƙasar najeriya sannan su masu suka ga gwamnati ba a hana mutum ya yi suka ba amma ka yi suka ta kwarai wadda ya janta gaskiya kaska ya son rai kamar yanzu muhawarar da kuka tattauna wani ya nuna kamar gwamnati tana bangaranci tana nuna ta haifin kilan hausa fulani ko ko fulani da duk ganin gaskiya wannan magana in ya ci yawa gwamnatin najeriya adalci ba dan gwamnatin najeriya ta muhammadu buhari ba su ruwanta da cewa wai wanga wani na wanga wani na duk wanda ya laifi za ta hukunta shi assalamu alaikum gidan da muryar amurka sunana gambo barau fataskum daga nan tsohuwar kasuwa a garin fataskum da farko ina so na yi godiya ga mai girma gwamnan mu alhaji ibrahim gaidan a bisa biyan kudin yan fensho da yi har mutum talatin, kuma abin birgewa ciki har da waɗanda suka rasu duk ana ta biyan su don haka muke ƙara roƙo da jinjina a mai girma gwamna wannan kokari da ya yi sannan kuma muna roƙon mai girma gwamna a bisa cin riwar da ake ta yi muna roƙo garinmu na fataskun muna da wasu hanyoyi da suka addabe mu suka tsaya mana a rai suke damun mu especially idan damina ta zo akwai hanyar da ta tashi ta misauros wadda ta tashi daga gidan jibir janko ta balla zuwa makarantar comprehensive sannan akwai wadda ta tashi daga kwanar gadara ta bi ta gidan saba tamar ta tafi sabuwar tasha wayannan hanyoyi sun dame idan damuna ta zo hankalin al'umma yana tashi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da jawabin da shugaban ƙasa Jana Muhammadu Buhari ya yi a taron da aka yi na AU a kasar Addis Ababa. Wannan taro da aka yi domin faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashenmu na Afirka da kuma shugabancin da aka je ganin Muhammadu Buhari ya zama shi ne jagora wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Hakika wannan abu ya dace. to ba da yanzu kuma labarai za mu kawo muku amma wannan karon a takaice. To a takaice zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin Amurka da Turkiyya saboda goyon bayan da Washington ke baiwa mayakan Kurdawa a Siriya. Masana na gargaɗin cewa rashin amana tsakanin ƙasashen wato ƙawayen ƙasashen ƙungiyar NATO shine haddasa zaman ɗarɗar kuma yake zama babban ƙalubale ga shawo kan lamarin. Yayin da dakarun da Turkiyya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki wato gundumar afirin ta siriya turkiya na bukatar amurka ta janye sojojinta da ke taimaka mayakan kwardawan ypg a birnin manbij na siriya birnin da turkiya ke shirin afkawa kasar amurka ta ce tana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake ta baya-bayan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya ta kasashen nahiyar amurka amma ta ce tattaunawa na samun ci gaba sannan a hankali to duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikin za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman ma sarfila hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da shirin to sai kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin craig burns baba ya ko makere ke sallama da ku sai an jima.